خاسرون هذا قول رهين وما هو بقول شاعر لما تؤمنون ولا بقول كاهن قل تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين ألا نعلم أن منكم مذبين وإنه لترة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ‘yan uwa musulmi ungwagwari a nan kwantagora kwantagora local government niger state nigeria yan uwa shugabanni da suke a high table shugaban wannan kungiya na local government a Dr. Muhammad shugaban majalisar malamai mashebu local government a shef Umar mai kifi shugaban social media na Niger State Ustaz usman tambeguwa eh, fan dogari da executive nashi da sauran shugabanninmu mahalarta wannan taro wannan tafsir a kofar gidan general sule barau jama'a maza da mata da manara tv radio koro ne gota da sauran midiya ɗinmu salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau ne sha biyar ga ramadan hijira shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu ya yi daidai da ishirin da bakwai ga watan afiriri miladiyar haihuwar annabi isa da maryam in sa alaihi salatu wassalam shekara dubu biyu da ashirin da ɗaya har yau dai muna suratul haqqa kan aya talatin da takwas ikira فلا أقسم بما تبصرون وما لا Allah ya ce ba sai na yi rantsuwa da abin da da halittu nau'in halittu da idanu ke iya gani ba wanda ku kuna iya ganin shi da da kanku kamar samai da kasai da sauran halittu wa ma la tubtiruna ba sai na rantsuwa kuma da abinda ba ku ido bai gani ma'ana abinda ba ku gani na abubuwan halitta na gaibiya wayanda boyayyi ne Allah da yake iya sanin inda suke ajiye kamar jinno kamar mala'iku da wasu halittu dai daban-daban ah, yana yiwa kuma ya ɗauki ma'anan abin nan lamun ta zama za'ida kenan uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun ah, la shakka ahlul ilm mufassirin sun ce fassara na farko zai fi ah, ya zama na ba dauki wannan lamun za'ida ba zai fi kyau wurin fitar da fassara menene jawab innahu laqawlu rasulin karim innahu shi wannan littafi alqur'ani la qawlu rasulin karim magana ce ta manzo mai daraja ma'ana wanda ya taho da wahayinta shine mala'ika jibrilu alaihi salatu wassalam mala'ika jibrilu shine malamin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya faɗi wannan a suratu najmi allamahu shadidul quwa zumiratin fastawa وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى ayoyi dai sun tabbatar da annabi sallallahu alaihi wasallam malamin shi shine malaika jibril shi yake taho mishi da da wahayi eh, shi yasa Allah yake magana ce ta manzo mai daraja karim wanda yake mai daraja kenan sifa ce da Allah yake gwada wahayi ta fuska mai kyau Allah ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallam babu hanyar da ƙarya za ta shiga cikin musulunci tun farkon zuwa ne ko kuma ƙur'ani asalin wanda ya magana cikin wannan littafi shine ubangiji kuma mutum ko wuta an kalika mai ta baya ya san Allah ba zai ƙarya ba na biyu mala'ikin da zai shugabanci tahowa da wahayin shine mala'ika jibrilu ba shi kadai yake zuwa ba ana sa mai delegate wayanda za su rako shi don qur'ani ya isa ba tare da an ƙara alijiya ko an rage ba عالم الغيب فلا يظهر عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا هذا القرآن يقول يزول عن صلى الله عليه وسلم ينادى مسأرة وإن baya da za a ba da za a yi abin nan ka tare shi ga hanya ka canza harafi ko ka ƙara alija to ballantana mala'ikun za su kai dubu hamsin ko dubu saba'in to ya za a yi a je kusa da su ha a canza aya bayan wannan kuma eh, in aka kawo su ga annabi shi kan shi annabin amintacce ne eh, abin nan in ya tashi dai ta ya iyar da saƙo matsayin shi na rasulullah za a samai delegate mala'iki dubu biyar su je su yi tsaye su gewaye shi har ya iyar da saƙon nan shi ɗan ba zai iya zuwa kusa da annabi ba lokacin da yake gaya habai ga wata aya ga abin da Allah ya ce ba wata hanyar da za a bi subha eh, ta kama annabi sallallahu alaihi wasallam domin tsaro ya yi tsanani ba ta da za a je kusa da shi a sa shi a sa mai wasu wasi ko a can da hukuncin Allah ba zai taɓa iyuwa ba. Shedan yakan yi attempt, yakan yi yunkuri ya jefa mai shubuha, amma sai Allah ya hana. Wa ma arsalna min rasulun illa idza tamanna wa arsalna فينفخ الله ما يلقي الشيطان الله آياتي أبنى الله يسأل مسلنتي باب تهزك الدائية بدل شيء آه، شيني أبنى يكي فدي أنا فلا فلا إنه قول رسول الكريم إنه نأخذ وما هو بقول شاعر وأن القرآن wa ma huwa bi qawli sha'ir ba magana ce ta mawaki ba domin mawaki yana da al'ada yana son ya shirya waka ya gama da ƙarya don ta yi daɗi ko ya gama da zambo ko ya ƙara ko kuma ya rage eh, don haka ƙorani ba magana ba zance ne na mawaki ba suratul shu'ara tana cewa ma allamnahu shi'ra wa ma allamnahu shi'ra ma yanbaghi la suratul yasin in huwa in hiya in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin ma allamnahu shi'ra ba mu koya ma manzon nan waka ba ba mawaki bane annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kuma eh, ba waka bane bai da sifa da alaka ta waka domin tsarin shi da nizam ɗin shi ya fi ƙarfin siffanta shi da waka don haka duk wata fuska da za a yabi annabi ta hanyar hada mai ganguma a kashe mai kalangai a yi mai wannan bid'a ne amma ba laifi idan za a shirya mishi waka ta larabci wadda za a yabe shi ba tare da an yi gulo abin nan an bata wani ba ko an bata annabawa kamar yadda mai abin mai risala ke ke shirya waƙen shi cikin har ya ambaci sauran manzanni abin nan da lobdo dole ne a ba su siffar kwarai abin nan ba tare da an kira manzanni dusta shi annabi shi a kwaya sun sauran duka dusta ne ko kuma a bayan siffar da bata dace da shi ba basirun bisirul ghaibi qabla qiyamihi eh, bai yiwa a siffanta annabi sallallahu alaihi sallam da siffar Allah wannan duka ya taɓa ma ƙa'ida. amma ana iya shirya waƙa, kamar yadda dan rushi da ya shirya waƙa, ya waƙe sallah da farilai da abubuwa abin nan wannan da Allah amma a shirya ma annabi waƙoƙi ana kira ne dan amina ko ana kira ne eh, na hawa'u ko na hadija bai dace ba da shi domin har sahabban nan suka kare gaba ɗai babu wanda ya taɓa yi mai waƙa ko da larabci ya yi mai amfani da siffofin mata ne ko siffofin 'ya'ya ne mata ba domin balarabe yana da ƙa'idoji da yawa baya son a siffanta shi da sunan tsohuwa ta yi annabi isa ba balarabe ba ne amma duk da haka dalili shine saboda bai da uba don haka aka dingina shi ga maryam isa ɗan maryam amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam amma a kira shi muhammad bin abdullah lokacin da yana da rayuwa ba a cika yi mai haka ba domin abdullahi ba a san aisalin shi ba sai dai a ce mai abaqatin a dauko dani a ce mai abaqatin ko a kira shi nabi Allah ko a kira shi rasulullah ko a kira shi muzammil ko a kira shi mudassir ko a kira shi nura ko a kira shi nazir wa da. ko bashir duka wayannan sunaye ne sifofi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam don haka wahal da kai ne mutum ya yi ta waƙoƙi da abin nan hadda kalangai wani lokaci waka ma maza da mata wani lokaci hadda zambo da kiɗe-kiɗe mata su dinga rawa wannan eh, sifa ta koru ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ah, zaidu da ya shirya mishi waka eh, zaidu yake ko bin haris in ba naman eh? hassan bin sabi hassan radiyallahu anhu ya yi raddi ne lokacin da aka yi waka aka dagi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya nemi izinin annabi yana son ya shirya waka don ya wanke annabi daga siffar da aka bashi annabi ya bashi izini sai ya shirya waka ta musamman don yabon annabi sallallahu alaihi wasallam inda aka nuna annabi wawa na sai shi faɗi wata kalma Wanda take gwada ya ci ƙarfin haka waka ya kore hauka ga annabi ya kore cin amana ga annabi ya kawo sifofin ya kawo ɗabi'un annabi da sifofi ne na jiki amana mai sadaka mutum ne mai yahewa mutum ne mai kaza ya shirya ya yi raddi ga ɓacin da an kai mai wannan shi ne kamar yadda Allah ya faɗa cikin suratun shu'ara in ba manta ba inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa آه، والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون آه، إلا الذين آمنوا آه، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات والصالحات وذكروا الله كثيرا وانتفروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب أن ظلموا سورة الشعراء الله ينتوى والشعراء ثم وقع يتبهم القاول باب ما تبيه سيبه لتو domin tsarin wakokinsu akwai cin mutuncin addini akwai cin mutuncin mutane akwai zambo akwai zagin mutane da ƙarya da abubuwan da bai faru ba da an manci duka cikin waka eh, in ka ɗauki misali fela a nukula ko kuti ya yi waka ya zagi musulmi kuma ya zagi kiristiyan eh, a jinan yana ce ma shi my sister when I have to carry come is a confidential matter na between me and you now listen Muslim for Mecca Christian for Rome then they start in yab themselves yace come daga nan sai ya shiga waƙan sofa-sofa ‘yan matan shi a african 70 suna karɓa mishi yana sofa-sofa for wall wahalar banza wahalar banza cikin duniya ‘yan mata na cewa ɓale jima'a na wawa sofa-sofa for wall enjoying for heaven muslim she dekor. istikokun hebene muslim shidikon many many many many many many <laughs> Tela ah, ya zazzage fiye wannan waka damanin sarki musulmi a waka na uku 1979 muna sakandare ko 78 a lokacin ya yi wannan waka sarki musulmi ya hana yada wannan kaset nan dai kasin yana na hayyar to kaga shine Allah ya ce yadda zai humar gawun masu biyar su batattu ne Allah ya ce alamta da ba ka gani annahum su mawaka fi kulli wadi ne hemun cikin kowane rafi kutsawa suke kowace magana ba su jin kunya su su faɗe ta ko wanda ya waka ya ce Allah zaki to kuma Allah giwa ko suka ga dama suna iya abin nan su faɗa Ka ga gambo mai waka irin maganganun shi kaga ɗan ana ce ya ce inda lahira ana azadar bai da wani kiriya ji bob ga gabanai duk dai irin waɗannan shi ne Allah sai istisna'i ya ce illallabi na amanu sai waɗanda suka yi imani hassan bin sa'adid waɗannan waka su Allah da kanshi ya ce ya yi daidai domin an maibata annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya shirya baitota wanda ya karyata ya yi raddi ga masu cin mutunci annabi sallallahu alaihi wasallam menene innahu laqur'anul karim wama huwa biqawli sha'ir wama huwa biqawli sha'ir qur'ani ba magana ce ta mawaki ba amma قليلا ما تؤمنون قليلا ما تؤمنون wannan ma li shiddatil illa yan kadan ne kware suke imani suke believing da wannan alqur'ani saura duka mafi yawa a karyatawa suke na wala bi qawli kahin wala bi qawli kahin kuma qur'anin nan ba maboka bane sai dai qalilan ma tadhakkarun qalilan ma tadhakkarun kadan tazzakarun kaɗan da ne ke wa'azantuwa ita malice ta taskilla yan kaɗan da ne kwarai yana yiwa wanda arewa in an karanta aya ga bai cika ganewa bai an ce yan kaɗan ke musulunci yan kaɗan ke da imani sai ya ga aiki sun mamaye arewa ana magana akan resho na duniya resho na duniya kuma in ka kasa mu kashi hudu ko kashi guda ba mu ɗauka na yawan duniya ba mu musulmi in an ce musulmi yana nufin duk mai sallah da mu haɗe da riƙonmu da kowa har da 'yan shi'a yawanmu na duniya daga nan hamaka da madina har iran in an ka ɗauko yawan kahiran da akwai duniya ko mutane indiya ɗaya na jami musu shanye don kaga indiya sun yi biliyan guda an na biyu ga yawa a duniya gaba ɗaya to beijing fa china abin nan lokacin da an kai tashi zaɓe a China ma'aikatan zaɓe kaɗai na China ma'aikatan zaɓe wayanda da aka ɗauka ga zaɓe zaɓe siyasa sun yi 'yan Najeriya duka yawa ma'aikata ɗaya na zaɓe sun yi miliyan ɗari biyu to ka gani ba mu ma yi yawan Amerika ba ka gani ita ku a wajen eh, Pakistan wadda ka ga ita ta uku ga yawa a duniya Pakistan ba ma kai ga amerika ba don haka kayare sun yi mu yawa amma nan inda muke zaune sai mu ga awamu mun ka yawa samu mafiya Allah na magana Qur'ani sai ce yan kadan ne kwarai li shiddatil illa qalilan ma tu'minun qalilan ma tadhakkarun sai ya shi mu yan ta kwarai saboda in an ka gama mu duniya gaba ɗaya ne za a gane mu yan ta ne ba mu da yawa na'am تنزيل من رب العالمين wannan littafin, tanzilun saukakke ne min rabbil alamin daga ubangijin talikai ashe ya kamata komai za a yi da shi a girmama shi in ka ji magana shi ka rike ta hannu biyu haka in ƙur'ani ne ke ɗakin ka ka aje shi wuri da inda kaka ka aje biliyan guda na kuɗi saboda mai an aiko shi ne an sauko da shi ne daga ubangijin talikai wanda ya halice ka shi ya saukar da shi shi ya yi magana shi duk abin da a cikin tsarin shi ne yana akwai buƙatar mutum ya girmama wannan littafi ya girmama wannan alkuhani na ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين abin nan kafin mu karanta wannan aya yana da kyau yara koyi mana uzuri wannan waka da kuka ji na yi tun muna ma yara ne ba eh, yanzu mun mance du mun basu irin su Bob Marley and the Wailers shi tunan shi tela onikula fokoti an african sedenti akwai eh, abin nan bob marley and the wheelers eh, katin harkar kurciya muna student kusan duwa waƙoƙin shi ba su african unite duk suna nan ga kanmu saboda an yi su muna ƙananan yara da wuya a yi eh, sanar da mutum abu kamar zane ne ga duce haka nan boni m abin nan boni ɗan ya musulunta akwai michael jackson akwai willie jackson eh, duk suna nan akwai Donald soma duk wa'annan kasusuwa ne wa'anda da ba wa'azi akwai ba'arwa ko da muna karatun allo amma kuma kaga bar abubuwa ba <laughs> shi yasa ba mu manta da eh, su ba ban taɓa zama cikin wani rukuni na wata jama'a ba sai Allah ya bani wani fifiko gare ta don haka lokacin da ni zauna wurin disco <laughs> ba ni ma hitowa kun ajinmu sai zuwa irin sha ɗaya na dare sha biyu ake tashi muna makaranta sosai sha ɗaya zan fito don haka da na hito kafin in shigo dole a tattanta kasusuwa amma yanzu duk mummance da su saboda ƙur'ani ya kore waɗannan shiriri sha to walau ta ƙawala alina ba da al'aƙawin da yana aya adina suke so ta koya mana shine addini annabi ma ba na shi na ba sashi an kai yayi addini a biya shi mai addini shine Allah shi annabi bawa ne na ba kuma malami ne ya daga daraja ta ya maishe shi da rasulullah bayan ya maishe shi rasulullah kuma ya bashi shi shugabancin duk manzanni bayan ya ba duk waɗannan shugabancin manzanni kuma ya hito mai da wata darajojin da mala'iki ma bai da iko ya yi jayayya da ya ji mala'ikun gaba ɗaya amma duk da haka Allah ya ce game da addinin shi kam duk girman gana annabi sallallahu alaihi wasallam walau alaina ba'd al-aqawil da ya ƙara wata kalma addini ba'd al-aqawil bayan maganar da mun ka yi wahayi gare mun ka aiko mala'iki ya gaya mai da ya sai hudin sako sai ya ƙara kalma ɗaya ko kuma ya baddala kalma guda ko ya rage da gangan Allah ya ce wallahi da mun tashi wuta ku dibi annabin wa shine ma'anan la akhadnahu bil yamin da mun kama shi ta dama in balarabe larabe ce kamu ta dama kenan kamu irin na na ƙarfi kamu na rinjaye bid'a ba kaɗai da annabi ya yi bid'a shi ne ma'ana ƙara wani abu ga addini ko kuma rage wani abu ga addini da gangan Allah ya ce wallahi da mun kama shi ta dama Summa ma laƙafa ana min hulwati kuma da mun katse mai lakka wannan jijiya wadda akan doron wuya wadda ita an mutum ka rayuwa da ita damun kakkace ta Allah yake kuma wallahi wa ma minkum min ahadin anhu hajidin cikin ku babu wanda ya ila ya zo kusa da mu yace zai cece shi ya sha makance shi ga azaban mu gare shi kun gani shi na cikin dalilan kafa kungiyar jama'atu idalatul bid'a wa iqamatus sunna duk abinda addinin gaba Allah na ya tsara shi ba to a bashi a tsaya ya rubuta abinda shi annabi ka a ce ya ce bai ce ba domin kafin ya bar duniya yana cewa ita ko hadisi anni illa ma anitu faman kazzaba alayya falyatabawwa maqadahu minan nar ku ji tsoron kirkira hadisi ku ce annabi ya ce saboda ya ce duk wanda ya mai ƙarya ba tare da ya tantance ya haɗi ko bai haɗi ba kai ma annabi ƙarya to ya bawa a maƙa'adahu minan na mai wannan abu ya tanadi mazaunar shi cikin wutar jahannam don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa samun wata matsala an yaƙin bada, an gama sun ci nasara sun kamo kamami wajen saba'in hadda abbas cikinsu wa mahaifi ne to babu wata aya da Allah ya mai ya za a yi da gada da daure amma kuma akwai aya da Allah ya bashi umarni ya yi shawara don haka sai yake sahabbai manya ya ku zo ku bani shawara wa'in da mun ka kamo ya za mu yi da su su saba'in wurin yaƙi abin nan sun zama bayi ya za a yi kamammu sai umar bin hafaf shi ya fara ba da shawara ce ya rasulala shawara mai zaka ne ma don mu kashe shi mu kashe su don mu nuna mu dai ba mu son kayan su mi an zama da su don da sun sun kai su kashe su kashe mu kashe shi annabi ya ce to na ji shawararka abubakar mi a ra'ayinka abubakar radiyallahu anhu ya ce ina ga kanmu kashe su mu ɗora musu haraji su biya ‘yan kuɗin da za mu an gare su sai mu dinga ayyukan addini tun da ko kayan yaƙi dai ba mu da addinin mu gashi nan talauci ya yi yawa don haka sai mu amfana da wannan sai annabi ya ce eh shawara ta yi sai ya ɗauki shawara abubakar ya ba shawara umar amma sai ya ce ma umar magananka tana da kyau domin ka yi koyi da kakanninmu irin nuhu alaihi salatu wassalam don shi cewa ya rabbi la tazar wa nuhu rabbi la tazar ala al min al-kafirin dayyara saboda innaka in tazarhum yudillu ولا يلد إلا فاجرا كفارا haka kai koyi da kakan nuhu shi ce waye shi ma duk inda kahiri yake a kashe shi a duniya gaba daya kada a bar gida ne ma balle shi yace kai koyi da shi kai kuma abubakar kai koyi da kakan mu, ibrahim annabi ibrahim alaihi salatu wassalam domin da mala'iku suka zo suka biya gida ne su ba shi labari da suna jodan su birkice ƙasan masu luwaɗi tausayi ya kama shi sai ce musala inna fi qala cikin gari akwai luqa zaune da rai annabi Allah kuma ai akwai ya yi imani da shi ku ce za ku ce ku halaka su eh, sai da Allah ya ce ma ka wannan magana waɗanda adda'i imani mun san wanda za mu yi kutar da su sai ce to kaga tausayin da annabi ibrahim ya nuna kai ma wato irin wannan tausayi eh, abubakar ya kama kan ku ya zama iri ɗaya amma shawara ka ita za mu ɗauka shi kenan sai mitin ya tashi kowa ya gida bayan sun yi gida sai Allah ya aiko mala'ika jibrilu da sauri-sauri ya ce ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam shi wannan shawara da aka yi akwai ma kana lin nabi an ma kana lin nabi an yakuna lahu asra hatta yusmina fil ard turiduna arada ad-dunya wallahu yuridu al-akhirah والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم Allah ya ce ma'anar sallallahu Alaihi wasallam wannan shawara da ta amsa ta abubakar kun ka yi tafaki wai a baka hiran laula kitabun in ban da wani hukunci da ne da gane maka cewa al'amarin yaƙi ka yi shawara da sahabbai duk abin da kun ka zartar dogara ga Allah in ban da ni ne riga na faɗi wa ga magana ya ce wallahi lamasakun fima a haskun fiye azabun azim wallahi da shawarar ga da kun ka yanke yau an shi kuɗi ga hannun kayaran nan ku basu wallahi da da kai da wanda da wallahi na yi muku azaba har da kai ciki to eh, kaga babu azaba inda shawara an ka ce ya yi ko ƙarƙashin shawarar da yana an ka samu wanda matsala amma duk da haka zuwa yayi ƙarƙashin bishiya da shi da abubakar sun kai ta kuka wallahi sun kai ta kuka su biyu umar bin hassan ya daɗe gida ko da ya dawo ya to inda yake ganin su bai gansu ba ya kama diba ko ina sai can ya iske su karkashin wata bishiyar suna kuka sai ce mi mi an kai muku mi faru kuka ɗai suka yi to in ba ku waɗa min nima in yi ta kuka sannan na an ka ce mai ai ga shawarar nan da mun ka yi Allah ya aiku arewa in ba dan shi ya ce mu shawara ba da ya yi mana azaba ba wai cewa a yi ma annabi azaba ba don ni nake ku shawara ba da na yi muku azaba kaga kina akwai azaba babu kuka yake sallah da sallah don magana ta yi mai nauyi da yawa saboda haka sai da ubangiji ya ce mai to a magana dai a barka da abin da za a yi an ka samu mafita saboda haka kenan yana da kyau wanda an malami ya fahimi ba shi bane iyakan malami ya karanta dini da yake amma bai da ikon ya ce na baka aljanna wannan haƙƙi ne na mai addini shine Allah eh, don malami bai sa abin da a cikin zuciya ba ko ko malami na gane aikin ka komi aikin da kai da kyakkyawan ya kai yana ganewa ba ya ganewa ke iya gane wannan Allah na biyu shin halam shi mutum sanda ma ake rubuta maka da aiki malami na ganin wanda an rubuta yana ganin littafin yana ganin mala'ikun to don haka yasa yana da kyau malamai babu shakka suna da daraja kuma an ce musu warasatul anbiya su ne magada annabawa amma ba ana nufin gadon da za su wa annabawa su hau kujerar ba annabi su yi hukunci irin na annabi a'a suna su gado warasatul ilm gado ilimi ne za su karantar da mutane Allah ya ce annabi ya ce ga wanda addini yake gashi gashi iyaka hakkin su kenan amma kowane in mutum yace ya baka aljanna to ina makuli ya ta inda makullan suke inda ma ba a mata nan da za a yi tashin duniya ba duk ba a sani ba ina ba kuma mutum ya baka aljanna don haka malami ya karantar da addini ya bari haka nan ya yi maka alƙawalin arziki ko ya maka alƙawalin gafara ko ya maka alƙawalin aljanna ko ya maka alƙawalin mulki ko ya maka duk wannan shi ɗaya na da girman kai da kwaɗai kuma da ƙarya domin ba ka da izini a kan wannan duk kayayyaki ne ba mai iya yin su sai dai ubangiji su bi hana kuwa ta'ala shi ne yake faɗa a cikin wannan aya Allah ya ce wallahi da shi kan shi annabi walau ta ƙawwala alaina ba'dal aqawil inda ya ƙara ko ya rage cikin wahayin da muka yi mai la'akadna min bil ne da mun kama shi da ta dama summa lakafa'na minhu alwati da mun kace mishi lakka wannan jijiya ta baya da mun kace ta da lakka ta tarare ai kaga babu rai kenan wa ma minkum min ahadin anhu hajidin sai kuma yace وإنه لتذكرة للمتقين وإنه A shi dai ƙur'ani lataskirata lalle wallahi wa'azina gawa lilmuttaqina ga waɗanda suke jin tsoron Allah ƙur'ani wa'azi ne amma ba wa'azi ne ga duk mutane gaba ɗaya ba wa'azi ne ga mutane da suke jin tsoron Allah suke jin tsoron haɗuwa da ubangiji bayyana na take ga kunan zaune ga ƙasa wani inda yake ma bai da tabarma wani tsaye yake amma gida ne bai zama sai kan kushe ko kafir ko da duma ko tabarma in ba don sacrifice mutum ya sadaukar da ran shi ya yi abi ne don Allah wuyo da rangai ta ruwa haka yanzu da zaɓe da siyasa ta wani na hitowa ai bai hituwa an sha ruwa an yi azumi an gaji eh, mutum na hituwa inda don siyasa ta don haka ya sa shi addini sacrifice ba tilasta kana za a yi ba la'ikira hafidin babu tilasta wa cikin al'amarin addini iyaka a tallata maka kan bayyana rushudu min ga shari'a ta bayyana daga ƙarya wanda ka zaɓa walillahi alhamdu wanda ke yin shari'a sai in ka mutu za ka gani da idonka ka yi daidai ko ba ka yi daidai ba to Allah ya shiryar da mu وإنا لنعلم أن منكم مكذبين a lokacin da wasu daga cikin ku ke da takawa suna believing da shi suna aiki da wa'azin Qur'ani saboda imaninsu da Allah da jin tsoron ga Allah to kuma akwai akasin haka wa inna lana'lamu wallahi ni Allah ko kuma eh ni Allah ina sanada muna sane da anna kun mukaddibin hakika cikin ku akwai masu karyata mu ma'ana akwai masu karyata Qur'ani Allah ya ce na sani cikin akwai wa'anda duk wanda an ka ja mu ko hadisi ya saba ma ra'ayin shi akwai wanda a zuciya ce wani bai ko bai faɗi ga harshe ba a zuciya ce zai kudurta bai yadda ba daɗa balle wani tare kai kai karya sabon ma yadda ba duk abin da za a yi a yi Allah ya ce to da mai karyatawa cikin zuci da mai karyatawa a harshe Allah ya ce duka na sani na san cikin ku masu tsoron Allah saboda Qur'ani na san cikin ku masu karyata Qur'ani ko kuma shari'a gaba daya wa innahu 'alal kafirin wallahi wannan Qur'ani wa innahu haqiqa wannan littafi na al-Qur'ani la hasaratun ko lalle wallahi hasara ce hasara ce bakin ciki ne menene alal kafiri ne ga wanda a kafiri tun farkon saukan qur'ani to hasara yake ga wanda a kafiri kuma bakin ciki yake ga wanda a kafiri ba dai ya dade yi ba ko ya so ya zauna ka karanta mishi ba ya dade yi ba ko ya karanta da kai ne ilimi ba ya dade yi ba domin rahama Allah ba ta shahe shi ba shi kafiri ne Allah ya tsawar na wa'innahu la haqqul yaqin wallahi wanga litayi da kun ka gani Allah ba sai ka yi rantsuwa ba ya salamul qasam wa'innahu wallahi wanga litayi da kun ka gani la haqqul yaqin wallahi banyin ƙarya babu ƙarya ce magana ce na yi ta yaƙi ne. wato Allah ya yi wannan magana ta yi girma amma ya yi ta don mummunai ya ƙara jaddada imanin mummunai ta ku musulmi ku sani magana ta da ni cikin ƙur'ani la haƙul yaƙin magana ce ta gaskiya ta yaƙini domin abin da ake ce ma haƙul yaƙini abin da ido ya gani lokacin da annabi musa ya tafi dutsen tsoro sina tabban Allah ya gaya mishi cewa wa inna qad fatanna qawmaka min qablika fa qala inna qad fatanna qawmaka min ba'dika wa adallahum as-samiri annabi Musa ya ji labarin daga bakin Allah baka da baka cewa can gida da kabbaro abin nan mutanen ka sun lalace wani samiri ya shirya musu wani gunki na dan maraki abin bauta imaninsa ya lalace ya san da wanga abu amma zuciya ta yi ba ta tafasa ba sanda Allah ya gaya mai mutane ne sun zama sun lalace har sai da ya dawo gida ya gani da ido ne don lokacin da Allah ke faɗa mai jama'a ta sun lalace allunan a taura na rungume ga jiki ne bai yadda su ba amma da ya dawo inda Allah ya bashi labari ya taho ya gani da ido tabban ga ana botan dan maraki bai san lokacin da ya jiwa da alluna ba wa alqal alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajruhu ilayhi kaga yayi jiwa da allunan ga da sunan Allah gare su ya rude ya rikice jama'a sai na botan dan maraki don haka sai jiwa da alwa duk da kuma wafi nusiha abin nan cikin bangon al'abin ga abin nan wannan allunan akwai sunan Allah amma haka bacin rai ya sayi jiwa da sun bai san san da ya ba ya rude kenan shi ake ce mahaqqul yaqin can ya samu labari daga murya Allah baka da baka a dutsen dori sina Allah ya gaya mai sun halaka sun lalace amma da ya taho ya gani da ido ya rude haye yadda littafai bai sani ba wannan ya shi ake ce ma haƙul yaƙin mutum ya ga abu da ido ne ra'ayul ain dan duk wannan wa'azi da ake yi maka bai yi muhimmancin ran mutuwa ka mala'iki ya taho ya ce to gani na zo za a wuce da kai a lokacin ka ga an takata kaɗa. kaɗawa kai ma dole ka yarda ne Allah yake ce ma ne Allah ya rantsuwa yace wallahi wanga littafi da kuka gani wallahi ba khabarul yaqin bane ba labari ne na yaqini ba haqqul yaqin ne magana ce ta tabbanta gaskiya ba ni ƙarya cikin ta wallahi mun yarda amanna da rabbil alamin فسبح باسم ربك العظيم فسبح باسم ربك العظيم lokacin da wannan aya ta sauka sai annabi ya ce ina ta tare, ina masu rubutu ku sa muna wagga cikin sallah ku sa muna ita cikin sallah wannan shi yasa in ana rukuyi ake cewa subhanallahi wa bihamdihi fasabbih kayi talbihi bismi rabbikal azim da sunan ubangijin ka mafi girma ma'ana wato abin nan ka yawaita tasbihi wannan kalmar tasbihi eh, musamman ga ramadan in sun samu ne ana son musulmi ga yini ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir ya samu dari ya faɗi in ya gama ana son ya ce subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar shi ma dai karanci ka samu ɗari ga yini da azuminka sannan kuma ka dawo ka ce subhanallah wa bihamdihi subhanallah alazim shi ma ka yi ƙoƙari ka samu ɗari sannan in ka gama duka ana son ka karanta hasbi Allah wa ni'mal wakil tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah ana son ka samu ɗari nan ana son abin nan na ɗari biyar kuma ana buƙatar ka karanta salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya yi sauƙi gare ka don ka samu ɗari in kana iya salati ibrahimiyya na shakka afdal sannan akwai istighfar ana son mutum ya yi istighfari ɗari wannan abubuwa kowane yini kowane yini subhanallahi wa bihamdihi أستغفر الله وأتوب إليه سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه والله يقول نتي wani yabo waye kaga alamar kicin abinci ya kare samu kokari sai ka samu masallaci kai nafila raka'a biyu ka zauna kai ta wanga tasbihi subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilayhi Allah ya dabbu huwa na tawa daga baya wa'annan ɗincin samu ne ya kamata mutum ya yi su ɗari biyar ga kowane yini kuma in yana yiwuwa ba ka iya yi ga yini abubuwa sai ma yawa to ka tashi cikin dare mana kafin alfijir sai ka abin ka yi su bayan kayi na filfili sai ka karanta su musamman ran juma'a ra ga hiri da yawa don ƙarfe ta musulmi sun zo a kai tasbihi ko ka sauki ƙur'ani ko ka karanta abin da Eh, abin da ya sawaka eh, suran ta kare ko karfe na saura shakara yau mu shiga mu shiga bismillahir rahmanir rahim sa'ala sa'ilun bi'azabin wa ita wannan sura ita ma makiya menene dalilin saukar da ita gaba daya Eh, an saukar da ita farkon ta ga annadar bin wani kahiri wanda eh, ya je inda an ka rubuta ƙur'ani cikin kaba an ka aje alluna da ƙashi da mi da fata an ka tattara abin nan ƙur'anai lokacin haka ƙur'ani yake kafin a kai ga compiling zamanin usman bin affan ya koma ga littafi haka shi na sai ya nuna wannan kararuwan da an rubuta da ƙur'ani ya ce allahumma وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون سبود هكا يسي اللهم يا الله إن كان هذا هو الحق إن وانقل تاهي قرآني in je gaskiya ne kuma ni annadir bin haris ban yarda ba to kai hukunci yanzu yanzu an amtir alaina hijaratan min as-sam kai muna ruwan duwatsu daga sama na bala'i a wu'itina bi azabin alim ko ka zo muna da azaba mai raɗaɗi? ta halaka mu yanzu yanzu don mu san cewa gaskiya na, mu ba mu ba amma wanda a cikin jirgin sama sai ya ce sai ku ɗai jirgin da shi faɗo da na ga wanda za a yi to in ya faɗo kina ganin wanda za a yi shi ne Allah ya ce a ba tsoron shi ake ji ba wa ma kana lahu li yu'adhibahum ubangiji bai zan mai mai azaba ba wa anta fihim annabi kana da ranka ga kan zaune cikin makka ba zan yi azaba ba ruwan duwatsu da yake nufi in ne yi suna tsayi gare shi dai ai har da ku da ba ku ji ba ba ku gani don haka bai na biyu abinda zai hana in yi azaba wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun ban zan mai musu azaba ba alhali suna istighfari suna tuba tunda cikin su suna musulunta yau ka musulunta biyar gobe wanga ya musulunta jibi wanga ya musulunta to in an kai ruwan duwatsu duk an ka mutu wanda ka san musulunci bai wa da musulunta ba ai kaga an ja mai hasara don haka ba zai musu azaba ba da wannan aya malamai suka ce kenan duk tashin hankalin da muke muwa da shi a cikin ƙasa inda duk za mu koma mu ke fari da kuma salati nan sallallahu alaihi wasallam duka Allah zai yaye mana duk waɗannan damuwa domin Allah ya ce wa ma kana Allahu mu'adhibahu wa anta fihi ina aiki da hadisai da yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam duka yana kashe waɗannan abubuwa so muna son mu je gida mu kuta sai gobe mu tashi suratu ma'arij wallahu a'lam sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa